to fa jama'ar kasar jamus sun farka wayewar gari sun tara kungiyar kwallon kafa su ta yi raga-raga da brazil da ciyace bakwai da daya a wasan kusa da karshe a gasar cin kofin duniya wanda ake a halin yanzu lamarin da ya zo musu ne ba ma kamar mafarki ba amma a matsayin wani abu da da kyar suke da shi jaridar ta fi kasuwa a can jamus din ita kanta ta rubutawa ta a shafinta na farko bakwai da daya babu abin cewa jaridar kuma ta yi amfani da shafuka guda shida inda ta wallafa hotunan 'yan wasanta suna cin kwallaye kuma suna murna a da farin ciki sannan ta yaba wa miracles inda ta kira shi shahararren dan wasan kwallon kafa saboda ya yi abin da ba a taba yi ba a kwallon kafa jaridar ta ci gaba da yabon kungiyar inda ta ce ba za a taba mantawa da ita ba a tarihin kwallon kafar jamus ta kuma kara da cewa ai ci bakwai da ɗaya kamar ma ɗaukan kofin ne baki ɗansa da kuma shahararren dan wasan jamus wanda ya ci kofin a matsayinsa na dan wasa da kuma kwac cewa menene ya faru da ƙyar hankali ka ɗauki wani lamari